بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فدعوهم أئمة يدعون إلى بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد alaikum rahmatullahi wa ورحمة ya وبركاته يا A ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin da ya tawili fi ma'ani tanzil tafsirin shekhana abdullahi bin fodo ta game da hullahu da rahmati inda maha kwana muna cikin suratul ƙasas kuma muna shahi na ɗari da da tara mujalladi na biyu juz'i na biyu mujalladi na uku yau muna sha biyar ga watan rabi awal hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu shekara talatin da biyar wanda ya daidai da miladiyar haihuwar annabi isa dan maryamu dubu biyu da sha hudu kuma yau muna sha shidda ga watan ɗaya inda muka kwana inda Allah maɗaukin sarki ke magana bayan an yi hikaya kan magana fir'auna da ya ce ma ƙaruna ya ce mahamana ka sanya mini katanga doguwa ga sassa domin in leƙo ubangijin musa bayan an yi haka nan Allah ya gwada rinjaya ce da ƙarhin iko ne ya kama fir'auna da mabiyansa ya watsa su cikin ruwa suka halaka da su Allah ka tsare mu to sai Allah madaukakin sarki ya ce allahun mun ka sanya su fi duniya cikin duniya a yammatan shugabannin bata ƙuduwatan shugabanni liddolali ga bata biya hamlin da ɗauka su alal idilali ya da'ula ilan nar in kowa na kira zuwa ga abin ƙwarai, to fir'auna da mutane suna kira zuwa ga shiga wuta bid'a'in da kiransu ila mujibati ya zuwa ga abin da ke wajabta da shiga wuta min al-kufri na kafirci wal ma'asi da swade swade wa yawm al-qiyamati la yunsarun kuma rana al-qiyama da fir'auna da mabiyanai waɗanda sun ka irin wannan aiki ba a taimakon su bi al azabi da tun kuɗa azaba an hon gabarin su kama yadfu al-atba an al-qadati fi dunya kamar yadda duniya mabiya suna iya kare aibi ga shugabansu to ranar alkiyama ba su iyawa Allah ka bari to ci gaba hmm. to ko duniya an ka kalgi mutum ya zan ba ya da walawa abu bai mai kyau ba to a nan allah maɗaukin sarki ya ce da shara'auna da mutane nai dalilin abin da sun kai ɗanyen aiki na a cikin addini wa ta ba na mun biyar musu fi hazihi duniya a cikin wannan duniya la'anatan tsinewa ɗardan korewa an yi rahamata gabanin rahama au la'ani ko ku tsinewa la'ini na masu tsinewa min al-mala'ikatu wan nasi duk wanda an ka ambaci fir'auna ba wanda kai mai addu'a kwarai balle mabiya ne to wannan duniya kenan wa yawmal qiyamati rana alqiyama hum min almaqbuthina su suna cikin waɗanda za a korewa dina waɗanda za a korewa mubidina za a nisantar da su min qabbahu qabbahu Allah mu. Allah ya muna namai Allah ya kore shi Rana alkiyama Allah zai kore su ga barin gwamatsar rahama ta ba shiga ba ko kusa ga rahama Allah zai kore su Allah ka tsare mu to ni'ima kowace iri ta in dai karshen ta samu irin wannan mummunan ƙarshe to wani ma ba ta kai ni'ima ba Allah ya sauƙaƙa mu ci gaba وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ wala qara'ata na Musa alkitaba haqiqa mun ba annabi Musa littahi na at-taura min ba'd ma ahlakana al-qurun al-ula bayan mun halakar da al'ummomi na farko min qaumi nuhi na mutanen nuhu ila fir'aun har zuwa fir'auna basairin linnas alhali yana abin lura ga mutane halun min alkitabi jam'u basiratin wa hiya nurul qalbi shine hasken zuciya ay nurul qulubi lishtimalihi ala al-ma'arif al-munawwara laha domin ya harhada ilimin mukka waɗanda an masu haskakawa ga zuciya don haka Allah ya ce mai basa'ira linnasi wa hudan kuma shirya na ila shara'i zuwa ga shari'o'i allati hiya turuqul janna dariqul janna wanda shi shine hanya aljanna liman amila bi ga wanda yake da ita Allah ka ba mu ikon aiki da shari'a wa rahmatan kuma rahamata liman amana bihi ga wanda imani da shi wa amila bihi aiki da shi li'annahu yasilu ila rahmatillah domin yana sadarwa har zuwa ga rahmar Allah la Allahum yatazakkaruna haqiqa in haka ta faru za su yi wasu li yakunu ala halin yurja minhu tazakkur don su zama bisa ga halin da ake tsammanin tunani domin duk wanda ya ga irin wannan ya kamata hankali ya kama shi na'am to abuna mai ban mamaki mutum ya zo da bayani wanda ba da shi an ka ba amma ya zo da bayanin cikakke bayyananne dole akwai wani abu ciki to shi na Allah yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama da yana yi da saƙo yana faɗin abubuwan gada sun ka faru ga annabi Musa Allah ya ce mai wa makunta ya Muhammadu kai Muhammadu baka zamo ba bi janibil garbi gehen dutsi na yamma awul wadi ko abin nan rahi aw makanin ko bagire min Musa hinal munajati lokacin da yake asiri da Allah sanda annabi Musa ka asiri da Allah baka nan Allah zinudiya min wanda an kira shi gare wa huwa al shine dama minu gare fa fi na zikrihi subhanahu nadahu li Musa Allah ya kira annabi Musa qala wa nadaynahu min janibi turil ayman mun kira shi daga gehen dutsi na dama wahina nabiyan an muhammadin kaunuhu kasancewa ta bi zalikal janibi ga wannan sashi zakarahu bil garbi wa fi zalika min mahasinil ibarati na akwai kyawun ibara fil muqamai ne ga bagiran gari wa badi'in kuma sannan kuma akwai ƙayatarwa gehen badi'i fannin balaga na alfasahati fasaha wal balaga ta balaga akwai ma la fa abinda bai boyuwa don lam yaqul Allah bai ce bali Muhammadin ga Annabi Muhammadu wa ma kunta bi janibil ayman sai an ce wa ma kunta bi janibil garbi domin shi Annabi Musa alaihi salam Allah madaukakin sarki yayi magana yace wana da yana min janibi duril aymani to amma sai ga magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi kai Annabi Musa kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma kunta bi bai ce mai wa kunta bi janibi aymani ba sai ce mai wa kunta bi janibil garbi mista isharatu ila annahu wannan nuni na ga karimci da daraja da ɗaukaka ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa annabi lam ya zalbil ayman bai taba gushewa dama ba munzu kana fi zahari adam alaihi salam tun lokacin da Allah ya halicci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cikin tsatson annabi adam annabi bai taba zama ba dama ba don haka an ka ce mai wa ma kuntu bi janibil garbi domin kada a ɗaukin shi daga damaci shi mutumin dama na ɗan dama na aljanna dama take izu ƙazaina lokacin da mun ka yi wahayi ila musa al'amura zuwa ga annabi musa mun ka aika mai al'amari na umarni allazi a radina ta'arifu wanda mun ka yi niyyar sanar da shi bil wahayi wa minhu daga ciki ne akwai amru muhammadin sallallahu alaihi wasallam ai lam takhadur kai baka halarci baka halarta ba tilkal guyub dan gagai bubbuka walakin na sara ilayka sai dai waɗanda abubuwa na gaibi kai anai Muhammad sun zo gare ka ta huskar wahayi. wa ma kunta min ash-shahidina lil wahyi baka zan lokacin da ake aiko ma annabi Musa kana nan ba au alaihi wa hum sab'una al-mukhtaruna limiqati min ash-shahadati la shuhud wato kenan su mutum saba'in da annai musa ya zaɓa domin zuwa wurin tsayuwa ganawa da Allah domin shaida ba halarta ba li'annal hudura kad alima min kauli wa ma kunta bi al garbi ai an riga an sa annabi bainan domin an ce baka zamo gehen dutsi na yamma ba wa masaqul aya abinda ayan nan ta kargado lidilalihi domin gwadi ne ala anna ikhbarihi bi tilka ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗanda abubuwa da ke abkuwa laisa illa bi ilamin lai bai kasance ba sai da sanarwa Allah gare shi Allah shi ya sanar da shi kama ƙala na'am وَلَٰكِنَّا وما كنت ثانيا في أهل مريم تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين ولكننا أوحينا إليك حبر موسى وغيره sai dai mu ma aiko gare ka labarin annabi Musa da wani ne li'anna don mu an sha'ana ƙuruna mu farar da wasu tsaro tsara ma'ana al'ummomi kasiratin mai yawa min ba da musa bayan annabi musa bayan annabi musa ya wuce allah ya halicci al'ummomi masu yawa fata ɗawal alaihimul umur sai rayuwa ta yi tsawo gare su umarhum rayuwarsu au zaman ko ko zamani mun tsawo fa harifatul akhbar sai ba sai labaruka ta bikirkici wanda rasatul ulum ilmuka ta tsufa wankada alwahayu wahayi yanke farasul uhud sun kamance da alƙawulla fa kufiya shara'i shari'o'i ta koyu wa arsalnaka mujaddadan mun ka aiko ka don ka sabunta abinda ya tsufa wannan ya nuna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama aiko shi ƙarshen dukkanin annabawa to ya gwada wata daraja da matsayi da girma da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin allah ya aiko shi yana mai sabuntar da shari'o'i huzifar musta da rikuwa ƙima sababu makamuhu kamar ra'aita domin haka sai an ka shahe a Berus kuwa nan an ka tsaye da sababinsa matsayarsa kamar ɗaya da kake gani kai mai karatu wa ma kun ta sawoyan kai annai baka zan zaune ba mukiman zaune fi ahali madayana cikin mutanen madayana kawai shu'aib mutanen shu'aib almu'minuna da biyu wanda sun kai imani da shiya tatlu alaihim ayatina kana karanta musu ayoyinmu A ay ta ta'allama minhum kana neman ilimi daga gare su yuqalu ana cewa talauta ala fulani ka karanta akan fulani wani idza ta'allamta minhu in kan nemo ilimi garai ana cewa talauta ala fulani fa ta'rifu balle hakka san qissatahum qissasu wa tukhbiru bihaka ba labari ita wa huwa khabarun samin auren ta an anta Mursala ko kuma kai baka zan abin aike ba ilaihim gare su tatalu alaihim yanzu kana karanta musu ayatina ayoyinmu bal kana mursal ilaihim shu'aiban wanda an ka aika musu na annabi shu'aibu alaihi salam fa ikhbarika da labarin ka bi ilamillahi karantarwa Allah ta gare ka kama kala kamar yadda Allah ya ce walakin na kunna mursalin sai dai mu mun zamo masu aikawa ilaika zuwa gare ka bi akhbaril mutaqaddimina da labarukan waɗansu suna gabace ka don haka ashe kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk abinda wani mursali ya zo da shi da duk abinda wani ba annabi ya zo da shi to sai an ka gangama gaba dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yanzu shine na ƙarshe mai darje duk abinda za a addini da shi saboda haka wannan ba karamin matsayi na ba ga annabi da al'ummarsa Allah ka yi mana gudunmuwa wa ma kunta wa ma kunta idan bi idna bayna wa ma kunta ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الطور كي النبي صلى الله عليه وسلم بكذا جيهن دوسي با إذ نادينا موسى حين نادينا موسى lokacin da muka kira Musa saniyan na biyu lokacin da Allah ya ce mai ka riƙi littahi an khuzul kitabi kowa, wa qarramnahu najiya wal awwal hina stanba'ahu lokacin da an ka bashi annabta ma annahuma mazkurani fil sati, wa min al mufassirin man akasa walakin naka, sai dai kai mun karantar da kai rahmatan min rabbika rahama daga ubangijinka a ɗaka ha Allah ya ka ita walta fata sai juya ilal gaibati lidilalatin lafzin rabbi ala tarbiyyati al mula'imati lir rahamati domin lafzin nan na rabbi yana gwada tarbiyya wanda ya dace ga tausayi wani zalika adal an zahirin allazi huwa minna sai kauce ma minna sai ce min rabbika litun zira kauman Allah ya baka wannan don ka yi gargadi ga mutane waɗanda yake min nazirin wani mai gargadi min kamar gabaninka ma a kawon bai zo musu ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama waɗanda ya tashi cikinsa mutanen Makka shi a farkon mai gargadin da ya zo mu wannan tsara hum wa alu makka ne mutanen Makka luku il fatarati domin akwai yankewa bai bainaka tsakaninka wa na Isa da tsakanin Isa وهي خمس mi'ati وخمسون سنة فكان tsakanin annabi muhammadu sallallahu alaihi وسلم da annabi isa shekara ɗari biyar da hamsin su a shekara ɗari biyar da hamsin babu wani wanda an ka ce an aiko shi ne wani manzo mai karanta da al'umma don haka sai dai a samu wato yan rubaniya ko a samu masu riko da addinin isa suna rike da shi gangan gam a samu masu nasaranci kamar su irin buhairar rahibi a samu waɗanda su kuma sun tsaya ba su bauta ma komi sai gumaka sai duwatsu a samu waɗanda su ko sun shuru ba su ba wa buhari an salmana imamu buhari ya roto daga salman annaha 600 sana shekara ɗari shidda tsakanin annabi isa da annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama wa ya faɗi wagga magana ƙara hufi gatil amani cikin gatil amani an ka faɗa in wani bincike gare ka koma can ɗau ko kuma bai naka tsakaninka wa na isma'il tsakaninka da annabi isma'il alaihi salamu kakanka wato akwai lokaci dogo ba aiko wani mai gargaɗi ba gabanin haka ala anna da'awatu Musa bisa ga cewa da'awan Musa wa Isa kanan muktasatan bi bani Isra'ila kenan da'awar annabi Musa da Isa ta tsaya ga bani Isra'ila kawai wa ma hawalihin da abinda a gehen su wallahu muta'alliqun bil fi'l al muqaddar la lahum yatazakkarun ya yasu astu idza talawta alaihim tilka al waqa'i idan ka karanta gare su waɗanda abubuwa na afta afke fa ya na annaka rasulun min indillahi su san kai annabi muhammadu manzo ne jikada daga Allah to anan in muka duba duniya tsohon gari ta bibi fatara wadda an kai tsakanin annabi isa da annabi musa to sai ka ce kuma tsakanin annabi musa da annabi isa kaka sannan ka dubi tsakanin da an kai da sauran annabawa amma duk da ga annabi ya zo yana ba da abubuwan da suna da lokacin annabawa wadda kasan da shi an ka shirya kai ka san wannan ba wani abu na ba karantawa ce daga Allah to kuma duk abin ga a kare ta wani shi imani ka san abu bai kyau ba to ci gaba ولولا <laughs> بحق بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ويقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين duk abin da Allah ya yi akwai dalili duk abin da kaga Allah yana da dalili wala wala an tusibo musibatun ba don kada azaban lahira ta shahi su ba bima qaddama aidin ga abin da hannan gabata min al wal ma'asi na katiki da swabe swabe in ta shahi su fa yaqulu su ce rabbana ubangijinmu ay laula mi ya hana annahum su qa'iluna idza uzibu suna faɗa lokacin da aka azaba ya Allah mi hana laula halla mi ya hana arsalta na rasulan ka aiko muna manzo fanattabi ayatika in ka aiko muna manzo sai mu bi ayoyinka wadda ka aiko da ita wana kuna mu zamo min almumin cikin masu imani wallahi ba don alkiyama ta tsaya ba don alkiyama ta tsaya ba su yi irin wannan hujja lama na ilayhim da aiko musu ba don an riga an san yan taurin kaina su riga sun yanke shawara magana addini magana imani su ba ita gaban su ba to amma komi Allah zai yi da dan adam bibi Allah shi a mahalicin dan adam amma babu Allah Allah bai kama ka sai da hujja don gudun kada su yi hujja ba aiko musu manzo ba inda an aiko da duwar kowa ya imani haka za ku zama ya ce to wannan ɗaya na yankan hujja kawai na yasa an aiko musu to ko kai ka san duk wanda aka karanta mu alqur'ani qur'ani da shiryar da shi ba to ka san ranar alkiyama an yanke hujja da shi Allah ka saukaka oh. ولولا الأولى امتنائية خذف جوابها كما رأيت وما بعدها مبتدأ والمعنى لولا الإسابة المسبب عنها قولهم أو لولا قولهم المسبب عنها لما أرسلنا دابما يقوبا وكان الظاهر الدخول خلف الامتناع على القول فدخل على سببه العقوبة والقول هو المسبب لإرسال الرسل don wagga magana shi dalilin aiko manzannin walaula a saniya tahdidiyya laula ta biyu kwadaitarwa ce wadda halal fa'u fi jawabi ha tashbihan litakadiri bil amri li kaunihi ba'isan alal fi'il don shi an mai zabarwa ga aiki kal amri ai inna ma ka qadan li udurihim jama'a muna tare da kowa kai annabi mu aiko ka don mu yanke hamzarin su ba don su karbi kira ko su ba kawai yankan hujja na wa ilzaman lil hujjati alaihim domin lizinta musu hujja an karanta mu kunkiya Allah saukaka falamma ja'ahum falamma ja'ahum al-haqqu min <clears throat>

saboda haka falamma ja'ahumul haqq lokacin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo musu alhaqqu nan annabi Muhammadu a rasul shi ne manzo Muhammadu annabi Muhammadu ya zo musu min indina daga gare mu Allah ya ce mu mun kai kai da ya zo min suka ce ƙalu, suka ce laula utiya mithla ma utiya Musa suka ce kai tahi ba za mu yi imani da kai ba sai an baka irin abin da an ka ba annabi Musa na mu'jiza Allah ya yi sun kace ni ka zo da shi annabi Musa dai an bashi hannu an bashi sanda to kai mi an da ka ni mu'jiza ta ka sannan annabi Musa an bashi littafi dunkule gaba ɗaya an ka ji suwa mai a taura kyau kalu laula uti misal ma uti musa min alkitabi jumlatan litahi dunkule gaba ɗaya ba kai ana ba guntu guntu awul asa ko ko sanda irin wanda aka ba annai musa wale da hannu bai ba fari jama'a sun yi wannan ta'allutan don ɗaya wahalarwa ƙala ta'ala Allah maɗauke sarki ci jisu wai waɗanda suna ka magana wai da an ba annai Muhammad yana abin da an ka ba annai Musa kun ji takaddama da an ka dauki annai Musa dai da mabiya ko Allah ya ce awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl shin ashe ba su da so tahirce ma abin da an ka ba annai Musa ba min qablu gabanin annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam har su qalu bagina suka ce fi cikin annai Musa wa fi Muhammadin kuma suka ce ga annai Muhammad sallallahu alaihi wasallama tahirani yan sihiri na guda biyu wani kufiyuna amma kufawa su suro suke sihirani sihiri duna kenan a taura da ƙur'ani wani sihiri na yanzu jama'a zan jama'a karatu sihiri na to ashe yanzu wanda ya ce mu ƙur'ani sihiri bai faɗi birkice ba to ina magana sihiri na wai ga riwayan wanda suka ce tahirani annabi Musa da annabi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya su na guda biyu zahara suka taimaka ma juna ta'awana bil ittifaqi ala ba'th al amwat amma tahirani kamar riwaya kufawa wanda ya karanta da haka nan kenan qur'ani da at-taura sun taimaka ma juna na sirri biyu na sun ka taimaka ma juna ta'awana bil ittifaqi ala ba'sil amwat sun taimaka cewa ana tada matattu awal ma'ana shin awalam yakfuru abna a jinsihim ya'e jinsin su basu kahirce ba wa man mazhabun da wanda ya zama saba su huwa mazhabun shine mazhaba su fil ila daga taurin kai duk wanda ya ta irin inda sun ka biya ya taurin kai kuma ya lalace min zama na da kayan zamanin Musa? Iska kana Fir'aun don Fir'aun ya zama wa kabo da mutanensa ya auladul amalika ƴaƴan amalikawa wa hum arabun min abna'i adi sune larabawa ƴaƴan adu ja'u min farisa sun zo daga farisa wa malakul qibda sun kamala qibdawa wal muradu bi qawlihim sahirani Musa wa Haruna abin da muradi kenan wa qalu inna bi kullin sun ka ce mu da kowanne kullu wahidin min rasulaini kowanne ɗaya daga cikin manzannin ga biyu aw kitabai ko ko littafan ga biyu aw bi kullil anbiya ko ko ga dukkan annabawa ka kaule kamar zancen su cikin qur'ani lan numina bi hadha alquran wala billazi bayna yadayhi ba mu imani da wannan abin karatu balle wanda aka saukar gabaninsa jama'a magana ga akwai hankali cikinta tabara ta yawa to mu kan kowanne inna bi kullin kafiruna ba mu yarda ba o'o oh, oh. ya ce ni قل فأتوا بكتاب من عند الله ba a an shi ba makahu sanda sai an ba shi wata to in kun ce wannan littahi na ƙur'ani littafin a taura sihiri na biyu to Allah ce ƙul ka ce fatu bi kitabin min indillahi wa ahdamin huma ku zo da wani littafi daga Allah shi wannan littahi yanzu ya yi shiryuwa daga waɗanda littafai biyu min littafai wa haza yu'ayyidu anna sahirai anna sahirina wato Musa wa Muhammadu waccan ta wancan tafsiri na farko mun gane shi wa sahiraini a taurata wal qur'an to shi shikenan sihiraini taurata da qur'ani sahiraini Musa wa Muhammadu to ku zo da wani littafi min indillahi huwa ahada minhuma attabi'uhu in bi shi in kuntum sadiqina ana sa anna sahirani in kun zan masu gaske mu yan sihiri na guda biyu wal itiyanu minhum mustahilun zakkuwa da littahi daga Allah gare su kurare na bayyuwa fofau wa harfu shakkin irkha'un lil inani attabi'uhu tabkitan wata hukuman an wadu ga magana don a yatar da suwa kuma don a yi musu janci ai musu kushe ba su iya zakuwa da shi to ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa in lam yastajibu laka to fa in lam yastajibu laka in basu amsa maka ba du'a aka kiran ke bil itiyan zakwa bil kitab littahi a alkitabu ahada littahi min shiriwa in ba su da shiya to fa alam sani ma'ana ka ƙara ilimi aw dum ala ilmika ko ku ka dawwama ka doge akan iliminka annama yattabi'una ahwa'un suna daidin son ran suna kawai fi kubrin a cikin kahircinsu su lan yabka lahum hujja don babu wata hujja fadala an hujjati wato ba su da lan yabka lahum shubha wata shubha ba ta rage gare su ba fadala haqqulu an hujjatin samu hujja ashe kenan yanzu wanda bai da wani abin da zai bi ga dalili ga wani abu duk inda ya bi an sarkahe shi bai da wani hujja to idan bai ba abin da ya kai ba son rai ɗaya di. Allah ka tsari. wa man adallu wa ya hiba cewa ba a ahwahu daga wanda ya bi son rai nai ai la adalla minhu ba wanda ya hiba cewa daga gari shi bi gairi hudan min Allah ba daga shirya daga Allah ba fi mawdi al hali litawkidi la litaqayidi bina'an ala anna hawa an-nafs qad yuwafiqul haqq wannan gini na son rai wata rana yakan dace da abin da gaskiya kama qaba al-baydawi li adam al-i'tidad bi zalika al-muwafaqa domin wannan muwafaqa ba kira da ita ko da mutu ya bi son rai sai Allah ya sa ya dace da gaskiya to ba kira da wannan domin ba Allah ya biya ba kama qala fi gatil amani inna Allah lalle ubangiji la yahdi al-qawma zalimin duk mutanen da Allah ya kaddara ba su rayu akan zalunci su mutu akai ne to ranar alkiyama hanyar shiga aljanna Allah bai shirya su gari ta harka bargi yayi kasa Allah ka tsare mu da zalunci al-majlubina waɗanda an ka ɗora an ka ɗagwara su ala zulmi al-munhakimi da sun kama ƙara fihi ciki ne bitte ba'il hawa da bin son rai sun ma jaba sannan ya amsa an kaulin ga zancen su laula utiya misali ma utiya musa nissa ba a ba annabawa suka zo muna da shi ba irin abin da an ka ba annabi musa bai kauli walaɗat haƙiƙa wasalna lahumul qawla mun bayyana musu zance na alqur'ani ba ataba'ana ba'dahu ba'dan ƙur'ani sashi ne ya bi sashi fil inzali ga jida mutawasilan jere wa'adan alqawli wa wa'idan da ƙaci da ƙaci aw sassan, ko kistoshi wala sa'i da nasibofi li yattasila tazkiru domin tunani ya sadu da suwa domin ana faɗa mayo a faɗa ma gobe wata rana kana karɓa to an yi musu haka wata ta ƙarrarar da'awa kuma da'awa ta tabbata bil hujjati wal mawa'iz wa'azoji la'allahum yatazakkaruna ko ya su tunani wa yu'minu su imani bihi da shi ko yi'una Allah suwa Allah da'a amma ina an samu mutanen na masu kankara Allah ka tsare mu in mutum ya riga ya yanke shawarar shiga bata to wala duwar an ka taro sai dai riga ta take ce sai ya kai Allah ka tsari to ci gaba amma duk wanda an kai cikin miyagu ana samun na kwarai Allah bai barin bayi ne gaba ɗaya su halaka Allah na yabo ga Allah zina waɗannan ati na humul kitaba da an ka ba su littafi min qablihi gabanin qur'ani ai min qablil qur'ani gabanin qur'ani aw muhammadin ko ko gabanin annabi muhammadu alaihi salam hum yu'minuna bihi suna imani da qur'ani nan hum lil iktisas wa bihi lil iktimali wal ayatu madaniyah ayon ga madaniyah ne fi surati makkiyah a cikin sura ba makka kama kaddamna unzilat fi mu'mini ahli kitabi an jidda ita a cikin muminan mutanen littafi ka abdullahi ibn salamin kama abdullahi dan salami wa ashabihi da almajiransa min ahli taurat daga cikin mutanen at-taura wa ka arba'ina kama mutum arba'in min ahli injil daga cikin mutanen injila isnani wa salasuna wato talatin da biyu ja'u min al-habasha sun ka zo daga habasha ma ja'far ibn abi talib tare da Ja'far dan Abi Talib fi safinata cikin jirgi wa samaniyatan da kuma mutum takwas kadimu da sun ka zo min al-habashi min ash-sham daga sham awal ayatul makkiya ko ko ayu makkiya akhbarat ta ba labari ba sai kau ga abin da zai faru nan gaba wa amma Muhammad ibn Ishaqa haula 20 rajulan mutum 20 na ba a asahum najashi waɗanda jashi ya aika su wato sarkin abin nan habasha ito kenan wa rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi makka da makka faƙara alayhim alqur'ani ya aika su annabi ya karanta musu Alƙur'ani fa amanu sun kai imani to su ne waɗanda an kai magana cewa Allah na atinahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa an sa'id ibn jubair hum sab'una mutum 70 wallahu a'lam والاختصاص والاختصاص الذي ذكرناه فيهم إضافي باعتبار كفار مكة والله أعلم وإذا يتلى وإذا يتلى عليهم mai imani in yana tare da gaskiya in ya ji gaskiya sai ya ƙara gaskata ta wanda Allah bai kaddara da gangarawa lahira da imani ba duk wanda ya ji gaskiya ta sa in dai ta saba ma ra'ayi ne wallahi na buge duk dibar da zai sai ya zo da ita don ɗaya kada ya ji gaskiya Allah ka ka. to shine masu imani waɗannan da aka ce suna imanin nan wai za yi tula alaihim idan an karanta gare su ƙur'ani ƙalu amanna da sai su ce mun imani da shi bi annahu kalamullah wannan maganar Allah ta'ala ta'ala madaukin sarki wa innahu innahu innahu alhaq shi qur'ani gaskiya na min rabbina daga Ubangiji mu ubangijinmu kun? li bayani ma aujaba imanuhum bihi missa sun kai imani shi domin innahu haqqun shi ya cancanta da musu da imani suka ce inna kunna min qablihi muslimin gabanin haka mu mun zama min kauya istinafun ahara lidilalati ala imanin bihi laysa ba sannan sun ka fara imanin ba inna ma huwa amrun tuqa taqadamu ahaduhu al'amari na wanda da ya riga ya gare su lamma ra'au zikru lokacin sun ga ambato ne fil kutubi al mutaqaddima wa kaunahu ala dinil islam su suna ta addinin musulunci gabanin kur'ani ya jida wa tilawati da karanta shi alaihim gare su gabani a karanta musu qur'ani bi tiqadim da itiqadin su sihhatu inganci ne fil jumlati gaba dai ulaika utuna ajrahum ulaika yu'tuna ajrahum marratayn bima asabahu wa min ulaika yu'tuna ajrahum marratayn bima asabahu haka ومما رزقناهم ينفقون ula'ika yu'tawna ajrahum waɗannan bayi na ubangiji Allah na ba su ladar su marata ne linki duk bi imanihim da imanin su bil kitabin litahi duk ai lahum bi'ul ajr suna da linkin lada ajar, ladan man amana bi muhammadin minal na. lada kashi biyu irin ta wanda ya imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga cikin mushrikai wanda shi bai rike da komi dutsi ɗaya ka bauta ba ko banza dutsi ya gyara ya yi musulunci to ladar da aggare so biyu za a ba waɗanda don sun yi riko da addini kamin annabi annabi ya zo kuma sun dawo rawa buhari wa muslim ana bi musa al-ash'ari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun mutum uku lahum ajrani suna lada biyu rajulun amana bi nabiyhi namijin da imani da annabinsa wa amana bi muhammadin kuma imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa abdun da bawa mamlukun wanda yake yana da ubangida adda haƙ Allah ya ba da haƙƙin Allah wa haƙƙa mawali sannan ya ba da haƙƙin kuma uwayen gidansa waɗannan duka da wancan da wanga kowa na da lada biyu wa rajulun lahu amma da namiji wanda addabo ya fa addabaha ya karantar da ita fa hasana ta'dibaha ya kyautatar da karantarwa da mata na ladabi Sun summa ataqaha sannan yanta ta fa tazawwajaha ya aure ta wanga yana da lada biyu to al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi sallama. waɗanda abubuwa duka in mun ka duba kamar sun kubce muna mu dai annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. sannan ba mu da bayi ga hannunmu balle mu yanta sannan ba mu da bayi mata ga hannun balle mu kuma karantar da su mu gwada musu ladabi mu yanta su ma aure su to mina na za mu samu ladabi in mun kaga gaskiya mu kan mata mulki gam mu buwa da ita lokacin da mu gane ta ba duk aikin da muka yi lokacin da mu gane gaskiya an mai sai lada lada banna can a mai ta lada a bamu aikin mu na zuwa bamu lada jama'a wanda ya hasara wannan ai ya hasara Allah ka tsare Allah ya ba su lada su kashi biyu bi ma sabau don abin da suka yi haƙuri bisa bari don hankulin su alal amali bisa ga aiki bihima wa ala azal mushriki na kuma sun yarda su yi aiki don Allah bisa ga cutan mushrike ba ta dame su ba wa azaman ajram da kuma azabat cutar wanda ya kaurace musu min ahli dini mutane addininsu. su wa yadaruna suna tunkudewa